bayan da za a yi wannan aikin nashi mu inganta shi manzan Allah ya faɗi ne a bayyana cewa wannan zai yi aiki akan hakikanin alkur'ani sahabbai har suka rinka yi mishi bushara sannan wani ya zo ya ce ni ba zan kama mishi ya aiki ba wannan yana nuna menene ina adawa da abin da menene manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi kaga sai ya zama cewa ƙoƙarin da yake yi na inganta ruwaya bai dace da na raunata ruwaya din bai hmm. dace da menene duniya karatu ba hmm. ma ba wai bai dace ba ne waɗanda yake nuna cewa sun yi su ba su taimaka ma imam ali ba kuma su ne mafi yawa yana so ya ce mana yanzu mafi yawan sabi al-awwaluna hmm. ba sa menene saurara mazancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu za ka kaddara wani dan shi'a ne ya zo ya faɗi haka za a ce kafiri ne jinin shi ya halatta a kashe shi a gona gidan shi kar a bashi aure wawawa mm. ila akidul qa'im yana zagin amma ga shekul islam shekul islam suke cewa malamin menene mm. musulunci mm. yace mafi yawan su sun zama menene ba ruwan mu alhali gashi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikin da Imam Ali alaihi salam zai Allah ya dora mishi sannan zai yaki ne akan hakikanin alkur'ani sahabbai ya zama suna mishi bushara da menene uh, uh, barka cewa ga aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura maka wannan daga cikin ababen da za mu samu akwai wani abu da shi shekarar islam ibn taimiyya yake faɗi wanda kuma abin ban takaici za ka ga cewa menene mabiyan shi suna maimaita irin wannan zantuka ɗin za ka ga kuma ba kunya ba tsoron allah shine menene imam ali alaihi salam da ya zo kalifanci ba abin da ya yi in ba yaƙi ba bai kashe ko kafiri kwaya ɗaya ba hmm. shi ibn taymiya yake faɗin ibn taymiya yake faɗin haka a cikin minhajis sunna din shi mabiyan shi a yanzu haka suna menene nana ta wannan maganar suna imam ala alaihi salam ai bai komi ba da yanzu. amma khalifa wani da yazo ya buɗe garuruwan musulunci kaza khalifa wani ya buɗe garuruwan musulunci kaza Kalifa wanda da ya zo ya buɗe garuruwan musulunci kaza amma imam ali alaihi salam da ya zo ko gari kwaya ɗaya bai buɗe ba da sunan musulunci bal ma waye kashewa musulmai ya fi kashewa wannan idan muka ɗauko wannan zancen nasu muka ɗaura shi akan wannan ruwaya ɗin za mu ga cewa kalifa na farko da suke cewa ya yi aiki da kalifa umar ya yi aiki wanda imam ali alaihi salam bai yi irin shi ba ga su suna gurin a ce su aka ɗora ma aikin wane ne hmm, imam ali alaihi salam da a ce ba falala ba ce da khalifa na farko bai yi guri ba zai ce alhamdulillah ni wannan aikin da allah ya ɗora min ya ishe ni hmm. amma sai gashi yana gurin la ina ma a ce ni ne zan zo in yi menene wannan aikin da imam ali alaihi salam hmm. ne kaga wanda yana nuna cewa menene waɗannan zantukan nasu ga baki ɗai ba su gino kan asasin ilimi da karatu mm. ba wa illa bayan da za a yi waɗannan da kuke cewa sun yi aiki sun buɗe kaza sun yi kaza sun yi kaza su dawo suna gurin a ba su aikin wanda menene bai yi aiki ba daga cikin ababen da su ba su iya fahimta ba mm. shine akwai bambanci tsakanin ƙara ma gida yawa da magance matsalar cikin gida. mutumin da yake magance matsalar cikin gida ba zai yi a ce bai yi aiki ba saboda wai bai irin aikin wanda ya kara ma gida yawa ba wannan wani abu ne da duk wani mai hankali zai iya fahimta wannan baya da bukatar mutum ya yi karatu sawa'un mutum yana rayuwa ne a unguwa ko yana rayuwa a wata kungiya ko yana rayuwa a wani fati ko yana rayuwa a wata mu'assasa ya san cewa halla matsalar cikin gida ta fi ƙara ma cikin gida yawa matsala mm. wato mutumin da ya zo ya hallala matsalar gida in ba a ce ya fi wanda ya ƙara ma gida yawa ba mm. bayan da za a yi a ce aikin shi menene bai kai na wanda ya kara ma gida yawa ba wannan wani abu ne a bayyane yake mm. bayan da buƙatar a kawo menene dalili ko hujja kai duk wani mai hankali ya san wannan amma sai ya zama cewa suna cewa imam ali alaihi salam bai yi komai ba in ba kashe musulmi ba alhali imam ali alaihi salam ya yi gyaran menene gyara ya yi a cikin gida musamman ma shi ganin cewa qur'ani din eh. tunda shi aikin nashi ya ɗore ne akan ainihin asalin yawa tabbatar qur'ani din wanda za mu iya cewa eh, shine aiki ma na asasi na farko wanda inda bai yi wannan aiki din ba ta iya yiwa da qur'ani zai iya shiga cikin wani matsala wajen akalla ko da wajen fahimtar qur'ani din sosai mana za a bata fahimtar shi da sauransu so kaga mutumin da ya wannan aiki hmm. bayan da za a ce menene bai yi aiki ba saboda haka idan muka kalli salon gudanarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm. za mu ga cewa salo ne da ya yi bisalo guda biyu a gurin gudanarwar shi hmm. salo na farko shine ya yi ƙoƙari ya yi tarbiyyar sahabban shi a farko-farkon kira saboda menene ya zama cewa mutanen da za su shigo musulunci akwai waɗanda za su iya ba su tarbiyya hmm. wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya kwashe shekaru a makka yana yin wannan hmm. duk kuntatawa da cutar da sahabban shi da ake yi bai ba da damar su ɗauki makami su yi jihadi ba hmm. balantana a je a buɗe menene wani gari musulmai su ƙara yawa ba hmm. ya iya ƙoƙari ya tarbiyyar su da kuma kiran da yake yi hmm. ya zama cewa in mutum ya zo waɗanda suka zo dai la'akalla ba za su zo da yawan da sun wuce adadin waɗanda yake tarbiyya ba saboda in ya zama sun zo da yawan da ya wuce adadin waɗanda yake tarbiyya zai zama cewa yanzu gurin shi da adafin shi da yake so ya cika ya samu menene tangarɗa da matsala wannan salo na farko salo na biyu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bi a lokacin da ya ga cewa yanzu ya samu iya waɗanda za su iya tarbiyyar mutane sannan kuma yanzu adadin musulmai ya zama yana da yawa yana da kima da daraja hmm. sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya buɗe menene hanya ta yadda alkur'ani yana ce mana mutane sun zo musulunci menene kungiya kungiya afuwajen afuwajen wannan hankali yana hukunta cewa manzon Allah ya yi ma waɗannan al'ummar da suka shigo ƙungiya-ƙungiya tanadi hmm. alhali kuma a ƙarshen rayuwar shi suka zo na farko kenan na biyu akwai munafukai da kaɗa'an manzon Allah ya san akwai su kamar yadda aya alkur'ani take cewa har a cikin madina hmm. balma ma manzon Allah bai san ma su wane ne ba wannan hankali yana hukunta cewa manzon Allah akwai buƙatar ya yi ma musulmai da musulunci wani tanadi tanadin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wane ne imam ali alaihi salam na yi yaƙi akan saukar shi yanzu na bar muku wanda zai yaƙi akan tabbatar da hmm. hakikanin abin da alkur'ani yake dauke da shi idan ya zama cewa imam ali haka ne waɗanda suka taimake shi suna akan gaskiya a sake hmm. waɗanda ba su taimake shi ba suna akan bata ba wai muna maganar wuta ko ba wuta ba da yake kasan ana <laughs> magana zai yi kokari ya ce yan aljanna ne lala mu dama mun sha faɗi mu ba wakilan Allah ba ne ba mu hmm. ne za mu gaya ma Allah sawa na aljanna ba karkasa shi ba hmm. sannan mu ba muna cewa wani ba musulmi ba ne wani ba musulmi ne lala mu duk ba aikin mu ba ne kawai bahasi ne cewa wannan a dinga abin da manzon Allah ya faɗi sai wani ya zo ya saba ma abin da manzan Allah ya faɗi da gaskiya yana da girarja yana da girma amma banda da anan gurin da ya saba ma manzan Allah saboda ma'auni shine Allah da annabi idan Allah ya ce annabi ya ce wani ya zo ya ce ba haka bane za mu ce lala malam dakata matsayinka a muhallin shi amma banda da anan gurin za mu girmama kan mu baka matsayi amma fa kar ka saba abin da Allah da annabi suka faɗi wannan haka ya kamata mumini ya zama saboda haka waɗanda kuma suka zama 'yan mu akwai alamar tambaya a kansu mm. me yasa ga wani yana yaki akan hakikanin alkur'ani za ku koma gefe ku ce baruwanku da wani dalili wannan a dunkule mm. idan muka koma ma abin da yake cewa taimako allah ya karbi addu'a shine a ganshi a fili mm. za mu ga cewa wannan wani abu ne da ya saba mu ayoyin alkur'ani saboda alkur'ani yana cewa inna lanan lanansuru rusulana na amanu fil hayatun duniya wa ya kumul menene ne amma in kaga annabawan sai Allah yana kallo kuma yake barin annabawa menene a kashe su wannan yana nuna Allah bai cika alkawari ba ya yi alkawarin zai taimake menene manzannin shi da mumine a rayuwar duniya amma za ka ga menene yaƙi za a kama annabi a yanki allah yana nuna allah bai taimake shi ba wannan yana nuna kenan taimako ba wai ana nufin irin wannan taimakon da ibn taimiyya yake tsammani ba dole sahabbai su zo su yi wa illa in ya zama haka ne bai kamata Allah ya bar wani annabi a kashe shi ba bai kamata ya bar wani annabi ya zo isar da sako bai ci nasara ba irin nasarar da shi shekul islam yake faɗi amma za mu ga akwai annabawan da da yawa an yanke su an kashe su kuma zahiri al'umma ba su karbi abin da suka zo da shi ba amma wannan yana nufin Allah subhanahu wataala bai taimake su ba shi a fahimta ibn taymiya kaga nan kenan bai taimake su ba kenan bai taimake su ba kenan kaga Allah ya menene mm. ya saba alƙawari mm. tunda ya ce zai taimake su kuma bai taimaka ba kuma Allah ya ce zai taimaki mu'mini mm. yanzu ga mu nan suwa suka fi kowa shan wahala a duniya masu addinin musuluncin ah, sai sai a ce Allah menene bai taimake mu ba alhali Allah ya yi alkawari ko kuma mu ce duk mutanen da suke bayan ƙasa har da su salafawan su ma menene babu mumini a cikinsu wannan ba wani mai hankalin da zai faɗi wannan ashe taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yana da menene wata ma'ana ta daban wanda shekhu islam ya ba suwa ba shine ma'anar taimako ba wala Allah hmm. wani ya ce amma wannan maganar da kake faɗi cewa duk wanda bai taimaki imam ali alaihi salam ba yana yayi imam ali yake da gaskiya a duk wannan al'amarin da ya hmm. da wanda ya waɗanda suka yaƙe shi suna akan menene kuskure Allah wanda ya ce wannan ruwayoyin ka karanta su kuma kayo abinda ka fahimta ne kai fahimtar ka ita ma menene ba a yi alkur'ani ba hmm. shi ba matsala wannan fahimta ta ce kuma duk wani da ya kalli duk wani mutumin da ya kalli waɗannan ruwayoyin da idan basira zai menene fahimci abin da muka fahimta hmm. amma ba laifi mu karanta wasu daga cikin zantukan malaman sunna ko da malami ɗaya ne cewa menene wannan yaƙi ɗin imam ali alaihi salam shi yake da gaskiya a duk yaƙoƙin da ya ko ba shi ba ne yake cewa fala shakka za a haska mana ibarar shi fala shakka wala shubhata anna al-haqqa biyadihi fi jami'i cewa babu shakka babu kokwanto cewa imam ali yana tare da gaskiya a duk abubuwan da menene ya yi wannan menene malamin sunna ne yake faɗi mm. cewa ba magana ba ce ta imam ali ya yi yana wani aiki da wasu sahabbai suna da yanci su koma gefe su zama 'yan kallo ba mm. lala gaskiya a koda yaushe tana tare da menene imam ali alaihi salam ya ce amma talha wa zubair wa man ma'ahum amma sahabi talha da zubair da waɗanda suke tare da su saboda suna cikin waɗanda suka yaƙi imam ali alaihi salam fala annahum qad kanu baya'uhu yace saboda su sun yi ma imam ali alaihi salam baya a farkon al'amari fa nakathu bai'atahu bagyana alaihi sai suka warware menene wannan bai da suka yi ma imam ali alaihi salam a matsayin menene zaluntar imam ali mm. alaihi salam wa kharaju fi jiyushin musulmi suka fita a cikin menene sojojin musulmi fa wajaba alaihi qitaluhum mm-hmm. ya ce wajibi ne imam ali alaihi salam menene ya ce su tunda sun warware sun warware bai'a kaga sun warware bai'a wa amma qitaluhu lil khawarij amma yakin da yayi da khawarij saboda yaki uku imam ali hmm. na farko ya yaki menene su yakin jamal hmm. na biyu ya yakin menene sifin na uku ya yakin naharawa hmm. yakin khawarij ya ce falarai ba fi dalika ba wani shakka cewa imam ali shi yake da gaskiya wal ahadithul mutawatira qad dallat ala annahum yamriquna min ad-din kama yamraqu sahmu min ramiya cewa hadisai mutawatirai sun zo manzon Allah ya sifanta khawarij din nan hmm. cewa suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita a baka hmm. sai ya zama imam ali yana yaƙa irin waɗannan mutanen sai wani sahabi ya koma ya ce ni ba zan taimake shi ba hmm. wannan dan Allah dan annabi ana cewa sahabi ya aikin kirki kenan alhali manzon Allah ya faɗi waɗannan mutanen fa suna fita daga addini kamar yadda kibiya menene ke fita ya ce wa amma ahlus siffin amma mutanen siffin fabaghiyuhum zahirun mm. kashi na uku din ya ce su zaluncinsu a bayyane yake laulam ya yakun fi zalika illa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallan la amma muqaddara ba wata riwaya mu ɗauki kawai zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi mu'ammar na cewa fi fi'atul baqiya kungiyar da ta wuce gona da iri ta yi zalunci za ta kashe ka ashe imam ali alaihi salam yana yakan menene waɗanda suka wuce gona da iri manzon Allah yake ce ma ammar suna kana kiran su zuwa ga aljanna suna kiran ka zuwa ga menene wuta sai wani ya zauna ya ce shi ba ruwan shi kasancewa nan kuna so ku nuna mana cewa kasancewa shi ammar yana cikin rundunar imam ali alaihi kuma maza Allah ya ce shi amma wanda za su yage shi su ne fi'atul bagiya masu wuce gona da iri kungiyar da suka yi zalunci kuma shi yana kiran su ga aljanna su suna kiran shi da menene wuta wannan yana hmm. nuna yakin hmm. da imam ali alaihi salam ya kira yake ga menene hmm. aljanna sahabban da suka yake shi ko waɗanda suka ce ba ruwansu wannan yana nuna me suke yi ne kaga wannan mai kallon mu sai yanke menene hukunci yake cewa wannan kawai ya isa lakana zalika mufidan lil matlubi hmm. zai zama iya wannan abin da muke so mu tabbatar cewa imam ali duk abubuwan da yana akan gaskiya ne wannan ya isa ya tabbatar ba bukatar mu menene kawo wasu abu yace summa laysa muawiya mimman yaslahu li mu'aradati ali mm-hmm. yace inda za a faɗi gaskiya sahabi muawiya ba shi ya kamata ya fito na fito da wane ne imam ali alaihi salam ba walakin na ku arada ɗalabar ri'asa wa duniya hmm. yake cewa sai dai me yasa ya fito na fito ya ce mu faɗi gaskiya ba wai wani al'amari ne na imam ali yana mu'awiya yana ganin yana akan daidai imam hmm. ali shi ma yana ganin yana akan daidai ba ya ce hmm. lalaha gaskiya tana akan imam ali amma shi wannan me yasa ya yi yaƙi da shi ya ce neman duniya yake yi da mulki baina ƙaumin aghtam la ya'rifuna ma'arufan wala yunkiru yunkiruna munkara a cikin mutanen da ba su san ma'arufi ba ba su san menene munkari ba fakhada'ahum bi annahu talaba bi dami uthman yace sai ya yaudare su da cewa yanzu shi yana yaƙi ne da sunan menene neman jinin usman mm. fa zalika alaihim sai wannan ya zama cewa menene ya ɓoye musu ba su iya gano manufar shi ma'auya ba wa bazalu baina ya hidima dima'ahum wa amwalahum mm. sai suka ba ma'awuya rayukansu da kuma menene dukiyarsu a gurin ya karwa ne ne imam ali alaihi salam ya ce wa laisa min mithli awamin sham ya ce abin mamaki ba shi ne waɗannan mutanen sham ba ba sa ba mu mamaki hmm. saboda menene su ba su san komai a musulunci ba ba su san ma'arufi ba ba su san menene munkari ba ya ce wa inna mal'ajabu min mallahu basiratun wa dinun hmm. abin ban mamaki shine mutumin da yake da basira da addini mun san su hmm. ma'abuta addini ne ya ce ka ba'adis sahaba kamar wasu bangaren menene sahabai sahabbai na ilaihi waɗanda suka bi menene muawiya wa ba'adhi fudala tabi'ina da wasu manya-manyan malaman menene tabi'ai ya ce falaita shi'ari ayyu amrin ishtabaha alaihin fi zalika. Hmm. menene ya rudar da su har ya zama za su iya menene su yaƙi imam ali imam ali wato manzan Allah ya gaya musu zai hmm. yaƙi akan hakikanin menene alƙur'ani hmm. manzan Allah ya gaya musu aikin da na ba imam ali alaihi salam in ya zo gudanar da kalifanci shine ya ɗora mutane akan siratal al-mustaqim hmm. amma tare da haka kuma ya zama menene sun yaƙe shi wasu sun koma sun ce menene ba ruwanmu ya ce me ya musu rudu hatta nasarul mubtilina wa khazalul muhaqqina har ya zama cewa menene sun taimaki waɗanda suke akan ɓata sun menene yarɓantar da waɗanda suke akan gaskiya ba wani abu ne da ya kamata a ɓoye ba ya ce walaula azimu qadri sahaba yanzu wala Allah ne ma da nake karanta da malam Anas mai gabatarwa za a iya cewa mun zagi sahabbai hmm. bawon Allah ya san yanzu za a fara yi mai hujubi ya zama dan shi'a ya zagi sahabi hmm. sai yake cewa wala wula azimu sahaba hmm. ba dan girman sahabai ba wa rafi'u fadli khairil kuruni. da kuma menene matsayi madaukaki da aka ba khairul kuruni. kaga sahabai da tabi'ina suna cikin menene khairul kuruni. ya ce ba don wannan bala kultu da zan gaya muku abin da ya sa inda za a faɗi gaskiya matsala ba wai shine yanzu mu zo mu rinka imam ali wasu sun ƙi taimaka ma imam ali manzan allah bai karba ba ya ce hmm. inda za mu faɗi gaskiya hubbu sharafi wal ma'al hmm. san matsayi hmm. da dukiya qad na salafa hadhihi al su suka fitini magabatan wannan al'umma kama na khalfaha kuma su suka fita na menene yan baya da suka zo ya ce wannan shine hakika matsayi ne da san dukiya yasa suka yi hakiman ala alaihi salam ya ce allahumma gufara ma za a ce yanzu ya kafurta ya tuba allah ya gane ne ya gafarta me shi wannan wa yake faɗi shine alƙinnawaji muhammad ibn sadiq a littafin shi a raudatun nadiyya sharhu durarul bahiyya hmm. bugun darul ma'arifa juzi'i na biyu shafi na 360 hmm. wannan kaga mu abin da yake faɗi malamin sunan hmm. kuma malaman sunan da wani zai je ya sabu zai iya yiwa a gurin wa'azi ba za su faɗi ba musamman a irin wannan lokacin saboda za a ce sun zama menene yan shi'a amma da wani zai same su a zauransu dan Allah dan annabi wannan abin da kin na waje yake faɗi haka ne ko ba haka ne za su gaya mai haka ne hmm. sun san manzan Allah ya faɗi imam Ali zai yaƙi akan hakikanin alkur'ani me yasa suka kirkiran mishi yaƙi saboda imam Ali kuma ba shi ya je ya kama mutane kawai ya yaƙe hmm. su ba kirkiran mishi yaƙin yi so wannan a dunkule za mu iya cewa abinda shekul islam ibn taimiyya yake faɗi na cewa addu'ar manzon Allah ba karɓaɓɓiya ba ce saboda ma'aunin shi shine sahabai ba su taimaki imam ali alaihi salam ba za mu ce wannan ma'aunin nashi bai gino akan asasin ilimi da hmm. karatu ba saboda aikin imam ali alaihi salam aiki ne da Allah ya dora mai hmm. sannan wani abu ne da sahabai suna gurin a ce sun yi sannan gaskiya ko da yaushe tana tare da shi sannan manzon Allah ya kwatanta aikin shi da na imam ali wato yadda na yi aiki ya zama duk yakin da na yi a kan sauka alkur'ani akan gaskiya nake haka yakin imam ali hmm. yanda ya zama a aiki na ba kuskure a gurin wannan yakin haka shi ma imam ali ba kuskure hmm. yanda ya zama musulunci nake dagawa imam ali shi ma menene musulunci yake dagawa yanda ya zama wanda ya taimake ni ya taimaki addini wanda ya yake ni yana akan bata dan ba ruwan mu shi ma yana da matsala haka imam ali alaihi salam da yake wala Allah masu kallonmu sun ji na yi bayanin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi amfani da salo guda biyu na gudanarwa salo na farko shine tarbiyyar sahabbai daga baya kuma ya zama cewa menene ya buɗe hanyar mutane sun yi ta shigowa addinin musulunci hmm. wanda kuma ya zama a ƙarshen rayuwar shi ne wanda hakan yana ishara da cewa manzan Allah ko da bai da alaka da wahayi hmm. ya zama cewa ya yi wani shiri akan waɗannan masu shigowa hmm. wanda mun faɗi shirin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi shine ya bar imam ali alaihi salam ya ɗaura su akan menene siratal mustaqim wannan abin da yasa na kawo shi wala Allah za a iya zai iya tada tambaya hmm. cewa ka faɗi cewa abin da yake hujja abin da kuka nakalto kuma 'yan sunna menene suka nakalu hmm. kuka inganta su ma menene suka inganta so wannan maganar kawai ka faɗe ta ne a matsayin menene da awa baka kawo dalili ba hmm. yaushe ne ina ne manzon Allah ya ce imam Ali zai ɗora mutane a kan siratal mustaqim hmm. wala Allah wani zai iya menene yin wannan tambaya abu na gaba da za a iya tambaya wala Allah wani zai ce judi da malam ana suna so su zagi kalifa na farko da kalifa na biyu wa wa ila kirar ka'ima cewa idan aikin imam ali alaihi salam ne ya dora mutane akan siratal mustaqim to shi aikin da kalifa na farko ya yi da kalifa na biyu me ya yi kenan wato imam ali alaihi salam ne kawai menene zai dora mutane akan siratal mustaqim mm. amma su menene ban da su mm. wala Allah kuma wani zai iya kawo iskali na gaba cewa wannan abin da yake faɗi la aƙalla mu ce tunda ya tabbata annabi ya faɗi amma mu ce sahabban menene ba su sani ba hmm. la aƙalla waɗanda suka yi zamansu da waɗanda suka yaƙe shi menene mu ce ba su sani ba hmm. da yawa sukan kawo menene wannan uzuri din to idan manzan Allah ya faɗi me yasa menene ba su yi aikin ba hmm. so la akalla wani zai iya cewa za mu iya cewa menene ba su sani ba so babu laifi ya zama waɗannan tambayoyin guda uku hmm. saboda kar mu je mu bar baya da kura sannan mu raba tsaba da tsakuwa kamar yadda suke cewa mu raba menene zare da abawa ya zama mun yi ishara da nukta akan wannan abubuwan hmm. guda uku hmm. cewa la mu ba mu muka faɗi ba ruwaya ce kuma a littafan sinna mu yanzu ba muna magana imam ala khalifa ne na farko ko ba na farko ba ba shi mm. muke magana ba cewa aikin da manzon Allah ya dora ma imam ala alaihi salam shine dora mutane akan mene kan hanya madaidaiciya a sallah a kullum la aqalla so biyar a cikin la aqalla sallah biyar a yini mm. muna faɗin menene Allah ka shiryar da mu ga hanya madaidaiciya manzon Allah yake cewa kana so kawo hanya madaidaiciya to ka riƙe ali alaihi salam ali ne mai ɗora mutane akan menene ya madaidaici a ina ya faɗi sannan kalifa na farko da na biyu menene aikinsu a ruwayoyin sunna an sifanta yadda za a same su in aka ba su tafiyar da kalifanci ko ba a sifanta ba hmm. idan an sifanta wace sifa manzan allah ya ba su imam ali alaihi salam an sifanta aikin da zai wace sifa hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bashi hmm. babu laifi mu nakalto wannan ruwaya din da Ahmad ibn Hanbal ya nakalto a littafin shi menene al-Musnad hmm. wanda muka faɗi Imam Ahmad ya ce mutum zai iya menene masu kula da ɗakin watsa shirin za su haska mana wannan ruwaya din yake cewa an Ali radiyallahu anhu an karɓo daga imam ali alaihi salam qal imam ali alaihi salam yake cewa qila an ce ya rasulallah man ammar ba'dak hmm. ya manzan Allah wane ne za a sa shugaba bayanka ya tafi yadda menene al'amuran basu qal manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce musu hmm. in tu'ammiru aba bakrin idan kuka sanya abubakar a matsayin shugaba mm. ta duhu aminan siffar shi ta farko shine menene mm. za ku tarar da shi menene mm. amintacci zahidan fi duniya mai gudun menene duniya ragiban fil akhira mai kwaɗayin menene lahira wannan sifofin kalifa na farko kamar yadda ya zo a ruwaya din hmm. musnad ahmad hmm. cewa lalle in kuka sanya shi ga abubuwan da menene za ku tarar da shi aka hmm. wa in tu'ammiru umar amma in kuka sanya umar shugaba tajiduhu qawiyan za ku tarar da shi menene jarumi mai karfi aminan amintacci la ya khafu fillahi laumata la'im baya tsoron zargin mai sarki wannan sifofin wane ne khalifa na biyu ya ce wa in tu'ammiru aliyan muhallin shahidinmu shine menene mm. in kuka sa ali menene za ku tarar da ali manzon Allah yake cewa wala arakum fa'ili hmm. amma na san ba za ku menene sa'a da alaihi salam ba kaga manzon Allah yana gaya musu ya sani ba za a sace ba sannan lokacin da kalifancin ya zo hannun imam ali shi yasa menene suka ga bari su haifan mishi da matsalolin da ba zai iya tafiyar da mulki ba hmm. da yake bahasin mu na ilimi ne ba na siyasa ba amma mu dawo siyasa wannan zamani idan ya zama akwai wani zai iya ba da matsala hmm. za ka ga masu gudanarwa sun yi iya ƙoƙarin su jaye shi kar su taɓa bari ya je ya zuwa ga menene kujerar mulki hmm. me yasa saboda menene zai haifar musu da matsala idan kuma ya zama duk kokarin da suka yi bai tafi ba a ƙarshe al'umma suka dage sai ya zo ya tafiyar da mulki ba za a bar shi ya mulki salon alum ba za a yi kokari a haifa mishi da menene matsaloli wannan kuma ba a gwamnati ba ko a kungiya mm, aka ga wani zai iya wani abin kirki za a yi ta kokari a bake shi mm. a hana shi ya kai in ma ya kai za a haifa mai da menene matsaloli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sani ya ce na san ba za ku taɓa sa imam ali alaihi salam menene shugaba a lokacin da matsaloli suka hargitse ya zama dole yanzu al'umma sun dawo gurin imam ali sai aka zo aka menene kirkiran mishi matsala ya ce wala arakun fa'ili kaga sun sani ba wai ba su sani ba kuma manzon Allah ya gaya musu ba za su sashi ba hmm. amma in kuka sashi ta duhu hadiyan sifar shi ta farko shine menene mai shiryarwa hmm. manzon Allah ya ce mahadiyan ba kawai shiryarwa zai yi bai san hanyar ba shiryayye ne da ya san hanya hmm. ya akhudhu bikum at-tariqal mustaqim hmm. zai dora ku akan menene siratal mustaqim wannan ba muna maganar imam ali shine kalifan farko ba shi ne shine kamace baya cikin kalifa mu muhim hmm. almuhimmu wane ne mai shiryarwa shiryayye mai dora mutane kan siratan mustaqim imam ali imam ali alaihi salam hmm. muhaqqiqin littafin ya ce wannan hadisin isnaduhu sahihun hmm. isnadin shi menene ingantacce shine ahmad ibn hanbal littafin ahmad ibn hanbal mm. al-musnad ta hakikin ahmad mahmud shakir mm. mahmud shakir shi yake cewa wannan menene ahmad mahmud shakir shi yake mm. cewa isnadin wannan riwaya menene ingantacce ne darul hadisi al-kahira bugu na farko shekara ta 1416 1995 juz'i na farko shafi na 537 hadisi mai namba 859 wala Allah wani zai iya cewa musamman ma mabiya makarantar shekul islam ibn da wani abu da ya shafi falalar imam ali alaihi salam za su iya kokari su ga menene sun raunata hadisin kamar yadda muka karanta daga shekul islam kuma za mu kawo misal sadai hmm. wala Allah wani zai iya cewa dan ahmad muhammad shakir ya inganta shi ingantawar shi ba ta da wani kima musamman ma da ya zama irin su shek shu'aib arna da sun ce wannan ruwayar menene da ya so mu ce ba wani matsala ba ahmad shakir kawai ya inganta wannan ruwaya mm-hmm. la'akalla ba wanda yake shakka cewa ibn hajar al-askalani masanin hadisi mm. kuma yana da ra'ayi da wani lokaci ya yi kama da ra'ayin menene shekul islam ibn taimiyya ibn hajar al askalani ya nakalta ruwaya din babu laifi shi ma a haska mana ibara din shi ya ce wa fi musnad ahmad a musnadin imamu ahmad ya ce bi sanadin jayyid isnadin shi menene kyakkyawa ne hmm. ya ce an ali daga ali qal ali ya ce ƙila an ce ya rasulallah ya manzan allah man tu'ammar ba'adak wane ne za a sa shugaba bayanka qal manzan allah ya ce in tu'ammiru ababakar in kuka sa abubakar shugaba ta ji aminan zahidan fid duniya ragiban fil akhir za ku tarattar da shi sifofin shi a rike su hmm. amini hmm. manzan allah bai ce hadi ba ne za ku tarar da shi menene zahidan mai gudun duniya ne wato dukiyarku da aka ba su da kuka ba shi zai menene kiyaye muku ba zai canye muku hmm. dukiya ba kuma zai yana menene kwaɗayin yardar Allah hmm. wannan shine menene sifofi da wannan wayar ta faɗi na kalifa wa in tu'amiru umar tajiduhu qawiyan za ku tarar da shi menene mai karfi kaga wannan dama ko a ruwayoyi a tarihi zaka ji ana cewa menene umar menene baya yin wasa a ruwaya ma an ce za ku tarar da shi menene kawai aminan la ya khafu fillahi laumata hmm. suna menene sifofin shi ya ce wa in tu'ammiru aliyan hmm. amma in kuka sa ali alaihi salam tafiyar da al'amura Allah ya ce wa ma arakum fa'ili na san ba za ku sa shi ba ya ce amma ta duhu hadiyan za ku tarar da shi menene mai shiryarwa mahadiyan ba shiryarwa kawai yake yi ba bai san hanya ba mm. wani lokaci wani zai iya cewa misali mu ɗuka hubbaran shehu wani lokaci wani zai iya cewa zan ɗauke ka in kai ka hubbaran shehu mm. amma shi ba dole menene ya san hubbaran shehun ba mm. sani na hakika ne ba zai iya yiwa kila ya biyu akwai hanyoyi da za suna da saukin kaiwa akwai masu menene nisa hmm. zai kai mutum hubbari amma zai zama cewa hanyoyin da ya kamata ya bi wani lokaci zai iya kuskurewa ya bi menene masu nisa gurin kaiwa hmm. amma dai a ƙarshe zai kai menene mutum hubbari hmm. manzan Allah yake cewa ali ba haka ba ne ba wai kawai shiryar da ku zai iya ɗauke ku a wata hanya mai wahala ba kuma lala mahadiyan shiryayye ne wato ba zai taɓa kuskure ba a gurin shiryar da ku ba hmm. wato kamar yadda suke cewa wanda baya da abu hmm. faƙi da shayi layu utihi hmm. imam ali ba shi shiryayye ne saboda haka menene zai shiryar da ku yana da shiryar a hannun shi kuma zai menene shiryar da ku manzon Allah ya ce ya akhudhu bikum at-tariqal mustaqim zai tsira ku akan menene siratal mustaqim a sallah muna ta Allah ka shiryar da mu a siratal mustaqim ga manzon Allah ya gaya mana siratal mustaqim wane ne ali alaihi salam mu zo mu bi ali in ma ka ce bin da yan shi'a suke mai ba daidai bane ba matsala bin da ka yadda cewa imam ali shine siratal mustaqim akwai buƙatar aƙidunka su zama irin na menene ali alaihi salam ahkam ɗinka ya zama a gurin menene a gidan ali kake karba. akhlaq ɗinka ya zama menene a gidan ali kake karba duka imam ali alaihi salam ya bar waɗannan sannan la aƙalla ko da wani yana ya riƙe ali ne akan kuskure ba sai ka kafurta shi ba ba sai ka ƙone gidan shi ba hmm. ba sai ka ce jinin shi ya halatta ba ya riƙe siraɗal mustaƙim ne a rikon shi ya yi kuskure amma kuma ba sai a kafirta shi a fitar da shi addinin musulunci ba eh. la akalla sai a bi hanyoyi na basira da ilimi cewa wannan rikon da kai da gaske ka rika siratal mustaqim amma ba haka ake so ka rike shi eh. zo ga yanda ake so ka rike sannan ka kawo mishi dalilai ingantattu ba ya zama ra'ayi da fahimtar ka ba amma yanzu mu zo mu kalla da ya zama Sheikh Islam Ibn taimiyya alhaq wal insafu bai rike ali ba a akidar shi sai ya je ya tabbatar mu Allah da menene haddi hmm. imam ali kuma ya ce lala allah bai da wannan yana nuna eh, shekul islam a wannan mas'ala din ya rike ali alaihi salam kalla hmm. bai rike ali alaihi salam ba kaga wannan menene abinda ibn hajar al-askalani yake faɗi a littafin shi al-isaba fi tamyizis sahaba hmm. ta hakikin ali muhammad darul jil bairut taba'a ta farko shekara ta 1412 jizi'i na 4 shafi na 569 wannan a dunkule cewa tambayoyi guda uku ko hmm. iskala ɗin da za a iya haifarwa wanda hmm. za a ce mun bar baya da kura ko wani ya hmm. fitar da mun addinin musulunci ko ya ce mun zagi sahabai wawawa ila akirin ka'ima mun iya amsawa cewa na farko mu ba muna cewa wai kalifa na farko da kalifa na biyu ba su da aiki ba lalala iya wannan ruwaya ingantacciya da kuka inganta ta tabbatar ga aikinsu aikin imam ali alaihi salam shine ɗora mutane akan menene siratal mustaqim wanda ba na tsammanin akwai wata ruwaya ingantacciya ko a littafin sunna da take cewa aikin kalifa na farko manzon allah ya faɗi sunan shi ya ce abubakar ko umar ko usman aikinsu ne su ɗora mutane kan siratan hmm. mustaki wannan akwai ta ya kamata menene sai a kawo hmm. a ce ga ta ta inganta hmm. amma wannan cewa imam ali yake dora al'umma akan sirat al-mustaki wani abu ne da dukkan menene al'ummar musulmi menene sun nakalto wannan a dunkule a takaici to insha Allah algaba ta malam muna da tambayoyi da yawa to amma kuma da yake lokaci ya yi mana halinsa wanda kullum abin da yake mana kenan insha Allah za mu bar wannan karatu sai za mu ci gaba insha Allah sati mai zuwa masu kallon mu lokaci ya mana halinsa insha Allah idan Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa za ku ji mu da sauran ci gaban wannan shiri namu kafin wannan lokaci insha Allah nake cewa a madadin shi wannan gidan tv din mai albarka da kuma wanda suke shirya mana ni da na gabatar da kuma babban bakonmu a malam yusuf umar muke cewa ku saurare mu sai wani sati insha Allah